more music at gospelafriwan.com. at gospelafriwan.com. afriwan.com. cool. adoreni Yesu karbi sujada Ubangiji karbi More music at tapa tapa tapa hannu taka taka taka taka rawa tapa tapa tapa tapa hannu taka taka taka taka rawa More music at gospelf1.com. wonderful.

hannunka rike ni da jin kanka ya ubangiji na ya yesu More music at gospel as we wind up song.

there. So, Lord, we hear, we honor your presence. Yeah, yeah. Where two or three are gathered, Lord, you said you'd be there. So, Lord, we hear, we honor your presence. Oh, gosh, amen. More music at gospelof1.com. Gashinan, kamunan yananan, oh. nan no gashi nan kamunan sarkin aljanna yana gashi nan kamunan yana no oh. sarkin takuna yeah yananan, yananan, yana sarkin takuna ah ah yana more music at gospelatrewind.com. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, nah, nah. yeah, nah, nah. taking time. Nah. Yeah, nah, nah. Le, le, le, oh, le, le, le, le, gosh, you know, governor, Sergey Aldana. Gosh, you know, governor, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, samun kofar gaba don music gaba na warke ba na samun kofar gaba dan yana gaba na warke a rayuwa na babu ruwana da wani waye-waye ai babu tantama ubangiji na ya ɗau belina ya wanke ni kamar kuza ya zub da telina raina na shi ne wahala na ya tun da ni na shi ne damuwa na ya shiɗe sai tsalle lallai lallai murna na ya balle ba na samun kofar gaba don More music at gospelof1.com. warke bana yana gaba na warke bana samun ko fargaba dan yana gaba lele ah, kowa ya ji nan ko da kurma gaskiya nake faɗa maku ba gulma duniya ta so ta nannaɗe ni kamar taburma sai ubangiji ya warware ni wayo murna ba da samun kowa

say an amen. You never fail me yet. Your love is real and crystal clear. You beautify my destiny. Amplify my melody. Who am I, Lord, that you're mindful of me? What am I, Lord, that you care so much?

holding on again. Yeshua, Amashia, holding on again. Messiah, Messiah. music at gospeloftheone.com. gospelfc1.com. music at gospelafriwan.com. music at gospelafriwan.com. Inda ka Ya Yesu kai ne haske na Inda ka bi hannun zambi Oh, oh, oh. Ya Yesu kai ne haske na Hinda kapihan ng zambi Ya Yesu kai ne More music at gospelafri1.com. gospelasonline.com. Behind and then zombie. visit at gospelafriwan.com. Nasarani sunar Yesu mai tarki Yesu gado sarana ne sunar Yesu mai tsarki. More music at gospelafriwan.com. The Lord is my inheritance, my victory. The name of the Lord is my help. All oh, glory to God. name of the Lord is a strong tower. The righteous run in and are saved. wonderful. music at gospelafriwan.com. at gospelafrinoine.com. music at gospelafriwan.com. at gospelafriwan.com. gospelafriwan.com. More music at gospelafriwan.com. music at gospelafriwan.com. that's cool. one.com. all the goodness of the Lord, and all the things that He has done for me. visit at gospelafriwan.com. www.bbc1.com. Aya, aya, oh, yesu, nasanti, aya, oh. Aya, aya, oh, yesu, daddy. Aya, oh, aya, aya, oh, yesu, daddy, baba, na bedi. Aya, aya, oh, yesu, daddy. Aya, oh, aya, aya, oh, yesu, daddy, baba. no music at gospelafriwan.com. Malama zo ki je sujada au masihu kalbi daukaka

hapa hannu taka taka taka taka rawa tapa tapa tapa tapa hannu taka taka taka taka rawa afruwan.com. Girma da

gospelafriwan.com. gospelofrewine.com. gospelofreeone.com.